godiya da yabo su tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara saduwar mu da ku a wannan yammaci na asabar sha biyar ga watan ramadan shekara na dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina da shi yammaci na goma ga watan shida shekara na dubu biyu da sha bakwai miladiya mun ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma cikin suratul baqara in masu sauraro suna tare da mu jiya matsaya ne karshen aya na 281 taqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun na'am yau za mu tashi a farkon aya na 282 a cikin wannan sura albarka suratul baqara al-rahma mai Allah ya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا بعده ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقصف عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم جزاك الله خيرا wannan aya ita ce ayan da ta fi kowace aya tsayi a cikin alkur'ani duk wannan karatu da alaramma ke ta yi a aya ɗaya ne yake ta fama Allah maɗaukakin sarki ya sanya ta a matsayin umda wato aya ce jigo a babin bashi ta'amuli tsakanin mutane guda biyu wanda za su yi na yarjejeniyan bashi a tsakaninsu lallai ladubban nan da ayan nan take kunshe da shi ana bukatan duk wanda za su yi wani wato kasuwanci na bashi a tsakanin su wanda zai ɗauki lokaci to a yi waɗannan ladubba Allah ya ce ya ayyuhan ladina amanu ya ku waɗanda kun kai imani za ta dayantum bidai idan kuka tashi wani mu'amala na bashi ila ajalin musamman zuwa wani lokaci sananne faktubu abu na farko a rubuta wal yaktub bainakum katibun bil adl a samu wani sakatare wanda yake adali ya yi rubutu a tsakanin wala ya aba katibun ay yaktuba kama allamakum duk lokacin da aka neme ka a matsayin kai shi na rubuta wani yarjejeniyan bashi Allah ce karkaki domin karkaka cewa kana da sani wato kai kasan tsarin yadda ake rubuta yadda da a yi bashi ka ce kai ba za ka yi ba Allah ya ce an yaktuba kama allamahullah wato ilimin sa ma kare ya gadara da shi Allah ne ya bashi saboda haka ya rubuta kamar yadda Allah ya sanar da shi yaktu shi sakatare da aka neme shi yayi rubutu wal yumlil ladhi alayhi alhaq shi ko wanda hakkin yake kansa shi zai yi shifta wato na faɗan abin da za a rubuta ka sa ni wane wane na kaza na kaza Allah rabba shi ne yin shiftan nan ya ji tsoron Allah ubangijinsa wala yabkas minhu shay'a kada ya rage komai daga ciki saboda haka abin da ya san ake bin sa ya faɗa na karɓi bashin wane wane wane wane ka gaya ma mai rubutu shi kuma ya rubuta fa in kana allazi alayhi alhaq safihan aw da'ifan idan wanda hakkin yake kansa shi kuwa wani, ko kuma wato ainihin yana da rauni aw la yastati'u ayyu milla ko shi ba zai iya shiftan ba kuwa shi din falyumli waliyuhu bil adl to waliyinsa ya yi wannan bayanin ya yi shubtar rubutun ana rubutawa da adalci wastashidu abu na gaba ku nemi shaidu ne shaidu guda biyu min cikin mazajen cikin wato a nemo shaidu guda biyu maza su zo su shaida cewa ga abinda aka yi yarjejeniya tsakanin wane da wani na bashin kuɗi naira miliyan ɗari za a bayar da shi shekara mai zuwa idan an samu mazaje guda biyu aka ce an gama rubutawa ga wanda ya karɓi kuɗi ya sa hannu wanda ya bayar ya sa hannu su ma shaidu sai su zo sa sai Allah ya ce fa in lam yakuna rajulaini in ba a samu maza biyu ba wannan bashin wato an yi shi ne a wurin da babu maza guda biyu tafiya ne kuke yi akan hanya sai aka samu matsala wani daga ciki wato ya samu damuwa an sace masa kudinsa ba zai iya isa inda zai je ba ba tattare da kudi ba saboda haka na neman aran dubu goma su biyu ne maza daga shi sai direba mota sauran ne mata ne saboda haka yanzu direba sai ya zama shaida ɗaya direban ya zama shaida ɗaya wato daga shi sai direba sai wanda zai karɓi aron kuɗi saboda haka direba ya zama shaida ɗaya sai a nemo mata biyu a cikin motar su kuma su zama a madadin namiji guda ɗaya in lam yakuna rajulaini in ba a samu maza biyu ba fa rajulun wa a samu namiji ɗaya da mata biyu mimman tardauna min ash-shuhada cikin waɗanda kun ka yadda da su cikin masu shaida an tadilla ihdahuma domin kada ɗayan ta manta fa tuzakkira ihdahuma al-ukhra sai ɗayan ta tunatar ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ko kuma shaidu an ce ku zo ku ba da shaida kar ku ce ku ba ruwan ba za mu yi shaida ba sai an biya mu Allah ce kar ku yi haka wala tasamu an taktubu ko kuma masu rubutu kar ku gajiya kar ku kosa ku rubuta shi sagiran au kabira in wannan bashin kaɗan ne ko mai yawa ne ila ajalihi zuwa lokacinsa in dai an ce an karɓi bashi to a rubuta bashin nan na ɗari biyar ne kaka ce ɗari biyar ba wata matsala je ka kawai in ka samu ka kawo wata rana sai kai burau kai ɗari biyar ɗin ma ba ka da shi sai ka suna cewa ina bin wani bashi sai ka je ce a ni baka taɓa wani a ran ɗari biyar ai ga an samu a nan fa na baka kowa na gani a kira kowa ya ce ni ban san lokacin da kai haka ba kaga kenan saboda rashin bin wannan ka'idan kai kana raina kuɗin gashi ya ya zo zai maka amfani kuma wanda ka bashi ya ce shi ka bashi zalikum aqsatu inda Allah wannan ya fi muku adalci a wurin Allah wa aqwamu lishahadati ya fi tsayi da wannan shaidan wa adna Allah tartabu ya fi kusa da ba za a yi shakka ba la an takuna tijaratan sai dai fa wata kasuwanci ne hadiratan wanda za a yi ta yanzu yanzu tudiru da ha bainakum wanda za ku ya tsakaninku falaysa alaikum dinahum Allah taktubu wannan babu laifi in ba rubuta yanzu dan saya ne za ka sayar mu wannan magana ya riga ya kare ba bashi bane saboda haka zan baka kuɗin ka ba bukatan sai mun yi rubutu wa ashhadu idza tabayatum in za ku yi cinikayya din ma ku nemo shaidu wala yudarra katibun wala shahid ba za a cutar da sakatare ba ba za a cutar da mai shaida wa in taf'alu in kuka yi haka fa inna ku fusuqun bikum wannan ya zama ainihin laifi akan wattaqullaha ku ji tsoron Allah a wajen yin rubutu da kuma a wajen ba da shaida kowa ya zo ya ba da shaida yadda ya kamata wa yu'allimukumullah ku ji tsoron Allah Allah madaukakin sarki zai sanar da ku wallahu bi kulli shay'in alim Allah maɗaukakin sarki wato ga dukkan komai masani wato shi riba a shari'ar musulunci irin wanda aka haramta wato riba ne guda biyu akwai nau'i na farko shi ne ake kiran sariban nasiya akwai kuma nau'i na biyu shi ne ake kiran sariban fadl shi riban nasi'a ne wanda aka san shi a zamanin jahiliya wanda mun yi dan bayani a kansa a takaice wanda kuma shi ne galibin bankuna yau suke amfani da shi shine wanda za a baka bashi gwargwadon daɗewansa kuma gwargwadon ƙaruwansa al-imam ibnu jarir tabari yake cewa inna rajula fil jahiliyyati yakunu lahu ala ar-rajuli malun ila ajalin فإذا حل الأجل طلبه من صاحبه فيقول الذي عليه الدين أكثر عني دينك وأزيدك على مالك فيفعلان ذلك فذلك هو الربا أضعافا مضاعفة فنهاهم الله عز وجل في إسلامهم عنه haka al'imam tabari ya kawo cikin tafsirinsa jami'ul albayan wato mujalladinsa na kudu a shafinsa na 90 ya ce shi wannan riban nasi'a akan samu mutum ne a jahiliya yana da dukiya wato yana da kuɗin shi a hannun wani wanda ya bashi cewa sai wani lokaci zai biya idan lokacin yayi sai shi wannan mutumin ya zo wajen wanda ya bashi bashi ya ce ka ɗan ƙara min jinkiri zuwa watan gaba ni kuma zan ƙara maka wani abu sai su yi haka wannan yarjejeniyar ya ce to wannan ita ce fa riba da Allah maɗaukakin sarki ya kira ta wato riba mai rubanyuwa saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya hana ta lokacin da aka zo musulunci malam ya ce wa hadha an min ar-riba huwa al-musta'malu al-ana fil bunuk wal masarif al-maliyya yace wannan riba ita ce yanzu ake amfani da ita a bankuna da kuma dukkan wani masraf wato wurin da ake exchange money haisu ya akuzuna nisbatan muayyana fil mi'ati ka khamsatin aw ashara fil mi'ati wa yadfa'una al amwala ila sharikati wal afradi ya ce ta yadda suna ɗaukan wani kaso sananne a cikin wato 100% sai su ɗauki kamar 5% ko 10% a cikin 100 wa yadfa'una al-amwala ila sharikati su rinka ba da waɗannan dukiyoyin makamfanoni ko maɗaiɗaikun mutane su je su yi ta'amuli da shi ba tare da yardan shi. na biyu riban wato riba mai ɗoruwa ah, fa huwa alladhi waddahat sunnatu nabawiyya al-mutahhara ita ce wanda sunna ta yi bayani akan wa anyabi a yabi ash-shay' bi nadhirihi ma ziyadati ahad al-iwadayn ala al-akhar shine ku yi nikayyan waɗansu abubuwa jinsi iri ɗaya amma sai a fifita ɗaya akan ɗaya saboda kyawun ɗaya ko munin ɗaya misaluhu misalin sa an yabi akailan min al bikailaini min qamihin akhar mutum ya kawo alkama mudu ɗaya ya bayar a bashi mudu biyu aw tilan min al-asali ash-shami bi ritlin wa min al-asal ijazi. ko mutum ya zo da wato ainihin kace wato kwalba na zuma ya bayar a bashi kwalba ɗaya da rabi na wani zuman wato wannan zuman sham na siriya na wannan kuma sham na hijaz wato na ainihin yankin saudiya wa haka za fi jami'il makilatin wal mawzunat hakan nan duka dai abin da ya shafi wani duk ma'auni wannan yana yin nuni da cewa duk wani abin da yake jinsi ɗaya ne to ba a yadda a yi fifiko a tsakanin su ko da ɗayan ana ganin ya fi kyau misali yanzu ka zo ka sai ka kawo shinkafa yar gida mudu biyu ka ba ma wani shi kuma ya baka yar waje mudu ɗaya Don yana son ya ci yar gida ɗin to in an zo an auna kuɗin su za a ga ai wancan tafi wannan me tafi tsada to wannan riba ne idan kuka canja shi a haka kun yi riba min annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce az-zahabu biz-zahabi wal fiddatu bil fiddati wal burru bil burri wal sha'iri bil sha'iri wat tamru bit tamri wal milhu bil milhi masalan bi mislin yadan bi yadin faman zada aw istada faqad arba ya ce lallai canjin zinare da zinare azurfa da azurfa alkama da alkama sha'ir da sha'ir dabino da dabino gishiri da gishiri dole ne a canja su daidai wa daidai ba ruwanmu da wannan yar kamaru ne wannan yar china ne wannan yar thailand ne wannan yar najeriya ne oho in dai shinkafa ne duk sunansu shinkafa a wurin Allah ku ku ne kuka san wani Thailand kuka san wani ina dar ina ne ko yar Katsina ko yar Kebbi duba ruwan Allah da wannan tunda shinkafa ne sunanta to shinkafa ne saboda haka yana da a ci wancan koshi haka wannan ma an ci da koshi ƙoshi saboda haka an baka mudun wannan kai ma yaka bada mudun wannan idan ka kara wani abu to ka yi riba annabi ya ce masalan bi misilin a sami daidai wa daida kuma yadan bi yadin hannu da hannu ba za mu zo canjin shinkafan ka kawo naka mudu biyu sai in karɓi naka in shiga gida in fito ma da mudu biyu nan ma mun yi riba sai ne in auno mudu biyu kai ma ka auno mudu biyu ka bani ni in ba domin karba ma an karɓa an shiga gida sai in fito in ce ni baka bani a kama wani sabon rikici kuma to ba yadda da wannan yadan biyar hannu da hannu sai annabi ya ce faman zada wanda dai ya kara a wista zada ko yadda ya kara masa fakat arba wannan ya ci riba saboda haka ya ce al'akizu wal mu'ti fihi sawa'an da mai karɓa da mai bayarwa daidai suke saboda haka duk wanda ya nemi a ƙara masa ya nemi riba wanda ya bayar ya bayar da riba a wani hadisi sai annabi ya ce fa'iza talafat hadhihi al-asnaf idan nau'in suka canja suka bambanta fabi'u kai fa itum, ku sayar da shi yadda kuka kuka ga sai ya zama gero ne da dawa ko shinkafa ne da masara sai kace zan baka masara mudu daya ai zan baka shinkafa mudu daya zaka bani masara mudu uku shikenan annabi ya ce fabi'u kai fa itum. wannan ku yadda kuka ga dama in dai jinsin su ba iri ɗaya bane yadan yadin amma fa shi ma bai zama hannu da hannu ba za a karba a ce sai zuwa wani lokaci da a zo a ba da wannan to anan in mun fahimci wannan mun fahimci riba kala biyu riban nasi'a da riban fof ita riban nasi'a ita ce riban da jinkirin biyan ka dai sa kuɗin ka ya karu sai riban fadl shine a canja wani abu da wani abu kuma a samu fifiko yanzu idan aka yi canjin dala da naira in an samu fifiko ba wani matsala saboda sun sha bamba amma a canja naira da naira kuma a fifita wani akan wani wannan ya zama haram ya zama riba saboda haka idan ka zo saboda karancin canji ba a samun canji sai ka kai wato ka a canja maka kana bukatan ɗari sai aka ce to duk wata bunch ɗaya za a cire ma ɗari biyu guda ɗaya to in ka yadda ko shi mai bayarwa to duk kun cire saboda haka tun da duka kudin najeriya ne naira ne sunansu to dole a canja su daidai wa daida wani bai wani ba To saboda haka wannan yake yin nuni da cewa lallai idan jinsi ɗaya ne to ba yi halatta a yi haka sannan wannan yana yin nuni ga ayar da muka karanta idan an yi la'akari da ita da ta kula riba da afan Afa za a ga kaman cewa riba wato kaman ya halatta a ci riba amma in ya zama mai yawa dan kaɗan babu laifi an kalli ayar to amma dai malamai suka ce ba haka bane ita wannan aya ba ta magana akan cewa a cire baɗan kaɗan riba dukkan sa haramun ne saboda an bi matakai wato wajen haramta shi mataki na farko Allah ya saukar da aya ya ce wa ma ataitum mai riba liyarbu fi amwalihim wa ma وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون وإن كل رد wannan ayar za ku ga ita ayar ba ta zo ta haramta riba ba ita ta ce wa ma ataitum min riba duk abin da kuka bayar na riba li yarbuwa fi amwalin nasi dan ya haɓaka cikin dukiyar mutane to fala yarbu inda Allah wurin Allah ne ba zai haɓaka wa ma ataytum min zakatin abinda kuka bayar na zakka turiduna wajha Allah kuna neman yaddan Allah ko ulaika humul mudhifun irin waɗannan za a rubanya musu nasu to anan idan muka yi la'akari za mu ga a farko dai wannan aya makiya ce wato ta sauka ce ayan suratul rum ne aya ta tara ta sauka ne a makka da haka a ciki Allah madaukakin sarki bai gwada haramcin riba ba shi dai yayi ishara zuwa ga Allah dai ba ya san riba yace in ma kuna so abin ya haɓaka ne ta hanyar riba a wurin Allah dai ba zai haɓaka ba wannan a wurin ku ne wannan kuma ya rage naku shi ba ruwansa sai ya zama wato wannan ya gwada duk abin da aka yi shi da riba ba shi Allah bare ba da wani lada a kayan sa amma bai hana ba amma kuma dai ya ce shi a wurinsa baya da wani mahimmanci kuma ba zai ba da lada ba kaga wannan kamar wani wa'azi ne ake maka a shagube sai mataki na biyu Allah ya saukar da ayan fa bi zulmin min alladhina hadu bi zulmin min alladhina hadu harramna alaihim اليوم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد عنه وأكلهم أموال الناس Allah بالباطل الله مدوكاكين سركي يتي فبظلم من الذين هادوا سبو ذالنتين يهوداوا حرمنا عليهم طيبات sai muka haramta musu daɗaɗan abubuwa uhillat lahum wanda da halal ne a kansu amma saboda su a azzalibai ne sai muka takura su ta wani wuri wa bisaddihim an sabilillah da tsara mutane ga barin hanyar Allah kasiran da yawa da suke yi wa akzihimur riba sai Allah ce da karban game da riba wa nuhu anhu kuma an hana su su kirma. su kaga wannan ayan a suratul nisa'i aya na 160 ita ko madaniya ce wato aya ce yar madina amma da ta zo ba da musulmi take magana tana magana ne da yahudawa kuma tana gwada cewa me yasa yahudawa suka shiga cikin takure na daga cikin laifin su suna cin riba kaga wannan kamar ana hana musulmi ne amma a shagube wato wannan talwi ne la tasri wato ana yin musu a shagube cewa kuma fa kamar in kun shiga wannan yanayi da ku fata kura Allah zai iya takura ku amma dai bai fito kai tsaye ce musu kasi ba amma ana gwada musu cewa wasu mutanen da suka shiga takuri akwai abubuwa da dama da Allah ya haramta musu ba abin da yasa ya haramta musu sai saboda suna cin riba sai mataki na uku sai Allah ya saukar da ayan da muka karanta allazina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afa wannan aya a cikin wato suratu ala imrana take aya ta 130 wanda ita ma ala imrana wato ainihin madaniya ce wanda a ciki kaga kai tsaye an taho da haramci amma haramcin na wani yanki ba na gaba ɗaya domin an ce ya yi amanu la ta'kulu riba adha'afan mudha'afa aka ce kada ku ci riba irin mai ribanyuwa to kaga a cikin nau'ukan riba biyu da muka faɗa an ambaci ɗaya kenan wato shine riban nasi'a wanda jinkiri yakan sa a ribanya maka mai wato a ribanya maka kuɗi saboda haka sai ya zama wato kaman wannan yana yin nuni ne da cewa kada ku ci riba idan ta zama ta zama kazama wato riba ce wadda take mai yawa ba riba wadda take wato yar kaɗan ba to ayan mu kuma ta suratul baqara da Allah ya ce ayyuhal ladina amanu wato ittaqullaha wa zaru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin Allah ya ce ku bar ku kyala duk wani abin da ya rage na riba ko mun kashin sa in dai kun kasance ku mu'minai ne fa in lam taf'alu ku bar cin riban nan ba fa azanu bi ardin min Allah wa rasulihi to ana ba ku sanarwa za ku yi ayyaki da Allah da manzonsa wa in tuttum in kuntum falakum ru'us amwalikum la tazlimuna wa la tusrifu kaga wannan aya sai ta zo ita ce ta karshe wanda ta haramta riba kwata-kwata ta gwada cewa kwata-kwata musulunci bai yadda da riba ba ba dan komai ba sai dan a cikin riba akwai nau'i na cutar da al'umma akwai nau'i na takura na ƙasa wato su matsa abin da na sama su matsa ainihin na ƙasa saboda laruran da na ƙasa suke ciki ko bukatan da na ƙasa ainihin wato suke ciki saboda haka ala ayyati halin waɗannan bayanai da suke da alaƙa wato da ainihin riba lallai abubuwa ne waɗanda suke suna cutar da 'yan adam a cikin rayuwarsu shi riba yana cutar da wato ɗan adam ta fuskan min nahiya nafsiya nasu wato shi karan kansa sannan yana cutar da min nahiya ijtima'iyya wato na cutar da society sannan kuma haka min nahiyatul iktisadiyya wato economically yakan cutar da tattalin arziki idan muka yi la'akari da mutum da yake cin riba wato za mu ga tana haifar masa da wani abin da ake kiransa ananiya wato son kai wato riba tana haifar ma mutum da son kai domin duk da cin riba shi bai san kowa ba sai kansa kullun damuwansa maslahan kansa amfanin kansa baya tuna waye zai cutu in na samu wannan kudin ko in na ibi wannan kudin shi babu ruwansa saboda haka zaka ga mutum baya da tunanin sadaukarwa wato bai da tunani na sadaukar da kai saboda ya riga ya sabar ma kansa da cin bulus ya sabar wa kansa da cin abin da bai yi wahala wajen samunsa ba saboda haka sai ka ga mutum baya tunanin wani abubuwa wanda yake na alheri ga ɗaiɗaikun mutane ko ga society kullum shi yaya zai tara dukiya ya yi ƙazamun kuɗi ya bautar da sauran mutane ya zama shi ne yake jin daɗi daga shi sai iyalinsa yadda ya ga dama saboda ya riga ya gwada wa kansa san kai wato da kuma fifita kansa wato akan sauran ainihin al'umma wannan zai cutar da kansa ta yadda zai zama yana rayuwa ne da tsotsan jinin mutane da ainihin wato a tsotsar rayuwar mutane ya zama shi kuma ya rayantar da kansa shi kaɗansa duk abin da ya tara da dukiya a duniya babu abin da ya dame shi kuma ba zai iya yin wani aikin kirki wa al'umma ba ya taimaki mutane da wannan dukiyar da ya tara ba zai yi ba saboda ya riga ya kashe kansa ya sa ma kansa san rai wato ya bari wannan riban ya koyar da shi san kansa ko da mutane za su mutu ko da mutane za su shiga halin kakani kayi bai dame shi ba wannan za ka ga dukkan daula da ta yadda da mu'amala ta riba ka ga akwai karancin mutane masu taimako a cikin za ka ga akwai mutane masu karancin damuwa da al'ummarsu a cikinta za ka ga mutane masu tsananin san kansu a cikinta za ka ga mutane masu san su gina kansu su yi kuɗi na fitan hankali su bar mutanen ƙasansu a cikin talauci shi ma na fitan hankali wato babu wani matsaya ɗan daidaitacce da ake samu ba za a samu ga mai kuɗi ga mai ɗan kuɗi ba sai dai a samu wani kazamun mai kuɗi wani kazamun talaka wato shi talaucin nan kamar zai magana ga wani kuma kuɗinsa ya bi iya kansa to duk mutanen da suka yarda da wannan tsari to ko shakka za ka samu babu balansin a cikin rayuwarsu nahiya ta ijtima'iyya shi kuma yana haifar da adawa domin irin wannan yakan haifar da gaba da adawa tsakanin ɗaiɗaikun mutane a cikin society ko environment kuma yakan yi ƙoƙarin ɗinka alaƙa ta mutuntaka da ke tsakanin mutane tsakanin ɗabaƙoƙinsu na masu kuɗi da masu binsu da masu binsu da na ƙasarsu a yau in ka lura da yanayin yadda society mu take za ka ga kullum talaka na neman yana allah wata musiba ta samu wani mai kuɗi ya ji daɗi ya yi bayani ya gwada ma'adalla goma ma a kama shi a cikaniyan kullum shi tunanin ta saboda shi me yasa wa'annan irin tunanin ya sa ya raba tsakanin talakawa da masu hali saboda su masu kuɗin kuɗi suke ta yi gaba suke su kuma talakawan ƙara talauci suke su masu kuɗin ƙara jin daɗi suke su ko talaka ƙara shan wuya suke saboda duk wanda ya riga ya mu'amalantar da kansa da irin wannan ya samu wa kansa to baya ma tuna shi na kasa da shi balle tuna ma ana shan wuya wani kwararo ba ruwa a ji a musu burɗaɗe ko bohol ba su da makaranta a ji a gyara shi ba ma ruwansa da wannan baya cikin ajandarsa irin waɗannan in ba domin akwai tsari na siyasa na demokrasi ba ba za su iya yin komai ba al'umma wai a haka mutum yana tunan ya shekara hudu to zai dawo kuma a ce to bai kai yi bayani to ne dai dan samu dan je canye wata burtsatse wanda dai ta dan wata uku ta bari haka ya dan tafi can ya yi fenti a wani makaranta haka dai zai yi ta yi saboda na tunanin wato wa'adi in ya cika da a sake neman sa a ce ya zo ya yi bayanin da ya yi kafin a zaɓe shi to in ba din haka ba sai ya zama wato nisa tsakanin masu kuɗin yana yin yawa tsakanin su da ainihin talakawan wanda hakan kuma zai haifar da adawa da gaba wato a tsakanin su zai kuma yanke dukkan wani nau'i na taimakekeniya a tsakani wadda kullum su talakawan ya tarabbasuna wato lil asriya'i dawa'ir suna tsammanin mushiba ma masu kuɗi su ko masu kuɗi kullum ana magana suna cewa ai talakawan nan ba su da mutunci ai kaza in an ce wuri kaza suna ce ba su kawai su sha wuya a in ba haka kan musu ba ai tallaka da kake ganin sa shikenan shi ma ya zazzage shi kaga an rabu saboda haka wannan na neman maka musiba kai ma kuma kana neman masa musiba to yaya al'umma za ta yi ta zauna lafiya ya al'umma za ta yi ta ji daɗi a irin haka wani zai fara tunanin cewa to tun da dai su wane sun yi kuɗi mu ba za su rika san mana ba ya kamata kawai mu ma mu ɗauki mataki mai kuɗin nan ta ko ta yaya saboda haka yayi su kai farmaki gidan wani su je su titsiye shi su kwace kayansa su kwace kazansu su kwace kazansu wasu su kai farmaki kaza wasu kaza duk waɗanda ba su da jin tsoron Allah sai suka cewa to kawai dan me yasa su da su zauna kawai wasu su yi kuɗi su ba su yi ba saboda haka da su yi kuɗi ko ma me zai faru ya faru sai su ɗauki wannan mataki abinda kuma ta ɓangaren kuma tattalin arziki wato yana ainihin mayar da mutane wato gida biyu yakan mayar da ɓangare ɗaya na masu jin daɗi da walwala da shakatawa da hutawa da walawa da bararrajewa da sakatawa wani ɓangaren kuma wato su kuma sai ya mayar da su wato bangare waɗanda suke masu fama da tsananin talauci da rashi da damuwa da ainihin rashin sanin ma inda ainihin wato suka dosa saboda haka sai ya zama ya haifar da matsaloli tsakanin wato zamantakewa ta fuskan tattalin arziki ta yadda tattalin arzikin nan ba zai iya daidaituwa yadda ake bukatansa ba saboda in ka ce za ka daidaita shi yadda ya kamata to kana nufin masu kuɗin nan su su dawo ƙasa na ƙasan nan su kuma su taso dan a zo a hada a tsake kuma masu kuɗin ba su taɓa yadda ba haka kuma ya yi so da haka dole kuma sai dai su dinka creating su ma kuma na wani problem na yadda wannan abun ba zai gyaru ba to dume ya haifar da wannan shine sakankancewa da aka yi na a ci gulus ko a ci riba ko a yi kaza da sauransu shi ya haifar ma mutane rashin sadaukarwa game da ƙasarsu ko yadda suke rayuwa ko al'ummarsu duk inda suke rayuwa na sadaukarwa saboda al'ummarsu ko saboda ƙasarsu to za ka ga irin waɗannan abubuwa sun yi karanci duk kasan duk addu'alun nami wato duk kasashen da ake kiran su wato developed country ko kasashen da suka ci gaba ko makamancin haka zaka ga akwai wani nau'i na sadaukar da kai wato a cikin jagorancin kasashen ta yadda shugaba zaka ga cewa wato yana rayuwa ne don sa shugaban nan zaka ga yana ba da damuwarsa yaya za a yi jama'an ƙasarsa su fita daga cikin halin kakani duk abin da aka ce wato addaruratul lazima ce wato wani damuwa ce na dindindin to wannan zai kokari ya ga ba raba jama'a sa wutar lantarki mutane sai a haife ka ka tashi a ƙasan har ka girma ka kama aiki har ka aure kai baka taba ganin ma ɗan kyauta baka san ma mai matsala shi wutar lantarki ruwan sha baka da damuwa da shi duk inda kake akwai ruwa duk inda ka sa hannu ruwa zai zo maka sai yadda an ma ci gaba an ci gaba an ci gaba ma duk an wuce yadda kake tsammani ta yadda maganar wani ruwa a leda ana ganin a hakan ma wai ka haɗu za ka sha biyu wata duk wannan ma su ba su san shi sun wuce wannan ana nan ana tafiya ta yadda in ma a tsari ne na tattalin arziki sun san yadda za su yi maintaining din wannan wutan da wannan ruwan sabanin yadda mu misali muke zaune muke rayuwa yanzu kai an baka wutan ba baka sai da ka yi tattalin sa in ka tashi fita a ɗakin ka wutan ka na bayan gida na kunne na ɗaki na kunne na falo na kunne fanka AC ji suna kunne ka fita abin ka wanda su a can sun riga sun tsara waɗannan sun yi komai ba a yin haka kowa ya tashi fita dama wutan ka unit ne an riga an baka ka san iya abin da ka saya in ka bar shi ya tafi ba ka raba dalili ba wanda da ya amfani da shi in kuma ka kashe shi ya zauna yana nan sai ka tashi bukatar wanda yanzu waɗannan kasashen ma ba ma sai ka je ka kunna ko ka kashe akwai inda in ka shiga kawai da kurwanka zai amfani kana shiga komai zai kawo kana fita komai zai mutu ba ya kawo ko ka ce ka manta ma ba kashe ba wannan ya rage naka ka tafi shi da mutu da kanka saboda kana shiga wurin komai ya kawo kana fita kuma komai ya dauke in ruwa ne sai ka ba ma famfo hannu ya baka ruwa an baka bar ba inda sensor ne ba zai ma baka ruwan ba kaga ka kunna ka bar famfon ya yi ta zuba ma shi ma duk babu wannan to duk abin da ke kawo al'umma rashin tsari shine rashin damuwa da kanta to ba bata damu ma da kanta ba saboda haka ta san ma ina da ta je ba ba ta san ina ta fito ba bangaren tattalin arziki ba ta san inda take ba bangaren ilimi ba ta san ina a komai ma al'umman ta san inda take ba saboda su asalin dabaka na sama ba su sadaukar ba saboda haka dabaka na ƙasa kuwa su ma ba su san me sadaukar ba saboda haka ba wanda in ya je makaranta cikin a firamare ake koya masa kishin ƙasansu babu kowa ya dai a kowa masa kishin aljihu saboda to tun a firamare malamin ya rasa komai da ce kowa ta fi kawo kudin tsintsiya sai a kore duk ku ku kawo kudin tsintsiya kuma ka zo ku ba za ku ga na tarin yawa bane kai ka san malamin ne abu na dinsa da tattara NPTA ne babu kujera aji ba a je an so ba oho saboda haka tun daga ƙasa yaron yana gane cewa akan sa su ne kawai su karɓo kuɗi kuma a zo a kashe kenan shi ma na jira ya zama malami shi ma na zamowa sai ya fito da su kuɗin alli su kuɗin baji kazan ka yayi kaza shikenan duk ai ta karba a haka za mu ta rayuwa waɗannan su zo waɗannan su tafi waɗannan su zo wanda ya iya babakere ya rufe sa ba ruwansa da halal ko haram ya yi kuɗi yanzu yanzu wanda ya tsaya ta shi dai jira ya zama halal ya ta zama a talaka har ranar da zai mutu kaga wannan irin damuwa damuwa ce mai yawa tunani ne wanda yake wato ko da ma su yahudu ba su yadda da wannan tunanin ba a kan duniyarsu ba sa sakaci wajen ganin sun inganta shi wajen ganin sun gyara shi amma ya bai kamata a ce a samu ɗancin kai kullancin siste a ƙasar nan a ce har yau ba a gyara wutan Najeriya har yau ba a gyara ruwan Najeriya har yau asibiti da a iya zuwa ana duba mara lafiya da kendir ina da aje dan Allah ina za a je da irin wannan tunanin saboda ba mu da kishin ƙasa kuma kishin ƙasar nan dole ne mai kishin su da ƙasar mu ne a nan da mu rayu da mu da ƴaƴanmu da jikokin mu ba inda zamu to amma ya zamu mu kishin kasa saboda kai ma na saman gaba ya kishin ka to kai na kai kishin wannan ƙasar so da ko taron talakawa ne suka tare suna zagin mai kuɗi da dai zo ya bada kuɗi a hannun wani ya cuci sauran to me aka yi kenan ga kenan ba da za a gyaru saboda haka da saman da ƙasar da a gurɓace musu so da haka wallahi idan muna son mu gyaru a wannan kasa. sai mun gyara kanmu dole ne dukkan abin da zai haifar maka da san kai ka so kanka ka fifita kanka akan dan uwanka ka yi kokari kai fada faɗa da shi ka ɗauka cewa ba za ka rayu ba sai da ɗan uwanka annasu lillahi min badwi wa hadiratin ba'duhum li ba'd wa illam yashkuru khadam su mutane sashi da sashi ko sun sani ko ba su sani ba suna imfanar sashi kuma duk yadda kai kuɗi talakan nan da kake ganin babu shi wallahi rayuwanka ba zai yi dan ba wanda zai share ma gida ba wanda zai yake ma fulawa ba wanda zai kwashe ma shadda in shaddan ka ya cika ba to ya za ka yi kai ne da ka tuɓe da kuɗin ka ka zo kana yin haka kaga ba zai yi in kowane talaka yake ba zai wannan ba to shi ma talakan ba mai kuɗi kuma shi ma ba zai ji daɗin rayuwar in yace duk kawai goma du da talaka to zai kai ya ah, mawada ka aiki kai ne ka samu kuɗi kaga ba zai yi ba ashe hikima ce Allah subhanahu wata'ala shi ya tsara yadda mutane za su rayu wato akum yaksumuna rahmata rabbihim ahum yaqsimuna rahmata ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما ma yajma'u Allah ya ce ahum yaqsumuna rahmat rabbi shin su mutane su ne suke raba arzikin Allah ne Allah ya ce na nu qasamna bainahum ma'ishatahum mu muka raba musu yadda da sanan so da ka dole a samu mai kuɗi dole a samu talaka wani ya zo ya ce dihe an dawo talakawa wannan karya yake ya ɗibo ma kansa ba abin da ba zai yi ba saboda ka tsari ne na ɗan gurguzu communist ne suke cewa dole kowa ya zama talaka kai gwamnati ne kawai da ta yi kuɗi Allah bai ce haka Allah ya ce nanu qasamna bainahum ma'ishatahum mu ne muka tsara musu yadda za su gudanar da rayuwarsu fil hayati duniya a duniya wa rafa'na ba fawqa ba'din darajat mun daga waɗansu akan waɗansu ta fuskan dukiya li yattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya dan siyasi sirki sashi ma'aikata dan wane ya rike wane bai masa aiki wane ya rike wane kai ma a yanda kake din kana ganin ka a talaka kai ma akwai abin da ka tashi sai ka nemo wanda dai ma aiki tunda ba za ka zama komi kai ne komi da ruwanka ba kai ne shushaina kai ne plumber ai ga ba zai yi ba dole in ka tashi da wanke ma takalmin ka kai ma ka nemo wanda shushaina kuma wanda kake gani ya fi ka kasa ko ka nemo mai gyaran furci wanda ya fi ka kasa in ka so ka ci gauta ba za ka kama sa, bai dai ka nemo mai sai da gauta kaga kenan Allah madaukakin sarki bai yi ku daidai ba to dole ne wani yana sama da wani wani ya fi wani wani ya fi wani duk kasan ka da kai kuma ko wani yana kasan haka Allah ya tsara rayuwa so haka masu tunanin irin wannan suma a fuskan jagoranci su ce suna ganin sai sun kakkaɓe mutane sun zama iri ɗaya su ma wannan suna bata ma kansu lokaci ne domin haka ba haka Allah ya yi duniya ba kuma ba za a zauna a haka dole waɗansu suna da dukiya wasu ba su da shi abinda ake nema mutum ya yi ƙoƙari ya tara dukiyarsa ta hanyar halalinsa ya yi kasuwancinsa ya yi kamfaninsa ya yi ainihin wato sana'arsa duk abin da zai yi ya tabbatar yana kiyaye dokokin Allah wajen yi ko nawa ya tara ba ruwan Allah da wannan in dai zai bada hakkin Allah ya zama halal malak Allah ya ba shi ya kudin sa amma dai ku gwamnati duye ya fi to amma waɗannan tsarika duka guda biyu in dai ba wai an daidaita su ba to lallai suna da matsaloli da suke ƙara haifar wa al'umma shiga cikin damuwa a cikin rayuwarsu bambancin mu da talakawan da kasashen da suka ci gaba shine su talakawan da kasashen da suka ci gaba suke suna wato darura allazima an ɗauke musu wato su ba sa tunanin wutar lantarki ba sa tunanin ruwan sha ba su tunanin magani a asibiti ba sa tunanin wato ainihin iliminsu waɗannan ba su tunani hanya in za su yi tafiya gari ya kamata a tafi awa uku awa uku nan za ka tafi in ba motan ka ne ta baci ko ka yi hatsari a hanya amma a ce hanya za a je awa uku ka yi awa bakwai kana tafiya kamar zaka je a rakumi ka yi kai kai wani hanya ne an sauka an yi ciko a wani wuri tukunna a tsallaka a wuce kuma a ce wai garin mutane ne kuma masu tarin hankali kuma sun fi shekara hamsin da samun yancin kai amma har yanzu akwai hanya na gari zuwa gari bai zama hanyar gaskiya dole ne sai mun yi faɗa wa kanmu kuma duk yadda muke ganin cewa na saman nan suna zalunci wallahi mu ma ba mu gyara kanmu ba duk wanda Allah ya bashi dama a cikin mu haka zai zama babu wani yadda zai zai gyaru shi ma haka zai zama wai zai zama azzalimin ya ci tuci na kaza su zage shi ce matsiyaci Allah tsine maka wani a cikin mai faɗan yana hawa shi ma ya zama irin. kullum a haka ake ta maimaita ba ba wani abu bane ya jawo ba a gyara zuciya ba ba a nufaci Allah ba a wajen yin aiki dan an nufaci Allah aka gyara zuciya kowa ya hakuri da abin da Allah ya yanka ya bashi to in Allah ya da zaka ga an samu daidaito an samu kaunan juna an samu sadaukar da kai ma ƙasa da 'yan kasa domin yi musu aiki Allah ya samu dace dan muka koma kan ayan ya أيها الذين آمنوا إذا bidainin ila ajalin musamman مسمى فاكتبوه هذا الإمام ابن كثير يتي هذا إرشاد منه تعالى لعباده المؤمنين wannan faɗakarwa ne daga wajen Allah maɗaukacin sarki ga bayinsa muminai za ta amalu bi mu'amalatin mu'ajjalatin ayyaktubu idan za su yi wata mu'amala ta bashi mai jinkiri to su rubuta li yakuna zalika ahfazu li maqadiriha wa miqatiha domin wannan rubutu ya zama shine zai fi kiyaye nawa aka karɓa. kuma yaushe da a dawo da shi wa adbatu lishahid fiha kuma shine zai tabbatar da wato mai shaida ma ya kiyaye asalin nawa aka yi ciniki wa qad nabbaha ala hadha fi akhirul ayati domin Allah ya yi faɗakarwa a ƙarshen ayar yace zalikum aqsatu indallahi wa aqwamu lishahadati wa adna Allah tatta wannan ya fi adalci kuma ba da a samu kokonto ba su kuma masu shaida an ba su abin da za su iya rikewa tunda abin na rubuce a hannunsu ba tare da matsala ibn Abbas radiyallahu anhu ma qala ashhadu anna as-salaf al-madlun ila adalin musamma anna Allah ahalla yace ni na shaida duk wani rance na lamuni zuwa wani lokaci sananne Allah ya halatta wa azina fihi kuma yayi izini a ciki za a iya wani rance na lamuni zuwa wani lokaci sun makara sai karanta aya ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma wa anhu aidan qala qadima an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam al-madinata wa hum yusallifuna fi thimar sanata was sanatayn was salasa annabi ya je garin madina ya samu ana rance na kayan marmari wato ƴaƴan itace na shekara ɗaya ko shekara biyu ko shekara uku faƙalar rasulullah sallama sai annabi ya ce da su man aslafa falyusallif fi kailin ma'alumin wa wazanin ma'alumin wa ajalin ma'alumin duk wanda zai yi rance ya yi rance a cikin ma'auni sananne a san mudu nawa aka bayar wa wazanin ma'alumin sikeli nawa aka bayar wa ajalin ma'alumin kuma zuwa yaushe za a biya idan har aka rubuta wannan magana ya kare rance yayi musulunci ya yadda da shi Allah ce faktubu mala yace amrun minhu ta'ala bil kitabati litawsiqati wal hifz Allah ya ce a rubuta ne domin a kiyaye wannan bashi kan a samu matsala kala ba'du ahlul ilmi kana zalika wajiban summa nusika da abun haka yake dole ne daga baya aka shafe shi da faɗin Allah fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi tumina amanatan idan sashi sun yarda da sashi to lallai wanda aka yadda da shi aka ba shi aran abu to yayi kokari ya mayar da shi dalilu ala zalika aidan al hadith alladhi ukiya an shar'i man qablana muqarraran fi shar'ina dalili akan haka kuma shine hadisin da yazo a shari'an wanda suka gabace mu wanda shari'an mu ta tabbatar da shi walam yunkar adamul kitabatu wal ishhadi ba yi inkari rashin rubutu ko rashin kawo shaida ba hadisin sahabi abu huraira Allah ya kara mishi yadda wanda al-imam al-bukhari ya kawo shi mu'allaqan daga annabi sallallahu sallallahu alaihi wa annahu zakar annabi ya ambaci anna rajulan min bani isra'ila wani mutum cikin bani isra'ila sa'ala ba'da bani isra'ila an yusallifahu alfa dinar ya nemi rance na dinare dubu a wajen wani faqala yace itini bi shuhada ya yace to kawo shaidu wanda da su shaida wato ya tafi kasuwan ƙauye ne ya je cin kasuwa sai kuɗin sa ya kare domin sayan kaya sai ya samu ne ce ba ni aron dinare dubu zan dawo maka da shi sai ce a a kawo masu shaida tunda kana zuwa kasuwan nan su zama shaidu qala kafa billahi shahida yace to ai Allah ya isa ya zama shaida qala itini bi kafilin ka zo min da wanda zai zama wakilinka ka kafa billahi kafila yace Allah ya isa zama wakili qala sadaqta yace yi gaskiya fa dafa'aha ilayhi ila ajalin sai ya ɗauki dinare dubun nan ya bashi yace ka je zuwa lokacin wani sati in ka dawo cin kasuwan ƙauye ka dawo da fa da filbahari mutumin nan ya hau kogi ya hau abin nan jirgin ruwa ya tafi fa qada hajatahu ya gama damuwansa sun malta masa markaban ya yaqdumu alaihi lil ajal a jalau wannan mutumi da sati ya zago sai ga shi nan fa ya zo bakin kogi yana neman jirgin ruwa da zai hau dan ya zo sati yayi ya dawo ma wannan da kuɗinsa falam yajid markaban sai da samu jirgin ruwa ba fa akaza kashbatan fa nafaraha sai ya dauki wani itace ya tsaga cikin sa ya huda cikin sa fa adkala fiha alf dinar sai ya sanya wannan dinarin dubu a ciki wa sahifatan ma'aha ila sahibiha sai ya rubuta yace ya Allah kai ne na dauke ka shaida akan kuɗin da na karba kuma kai ne na ce kai ne wakili gashi sati yayi babu jirgi ya Allah ka kai ma mutumin nan kuɗinsa sai ya sa kenan ya ajiye sun mazajja maudi'aha wato ainihin ya tusa a dan inda take ya dan mammatse shi ya rufe shi sun ma'ata bi albahar ya je bakin kogi sun maƙala ya ce Allahumma innaka qad alimta an nistasfaltu فلانا ألف دينار فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بذلك يا الله ناكر أرم كتم واني كما ياتي مم إن كاو وكيلنا ناتي كيني وكيلي كما وسألني شهيدا ياتي إن كاو شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا نتي الله نشهد لا فرضي بذلك يدد وإني قد جهدت أن أجد مركبا لا يقوقني إسام أبي هوا أبعث بها إليه وأن ذن تورا زوا قريش بالذي أعطاني bani da abin da ya bani falam abin barkaban ban samu abin hawa wa in tukun ha ni ko na baka ajiyan kuɗin nan fara ma bi hafil bari sai je kwata a kullu hatta wala jafihi hatta ta nutse ciki sun man ya tafi wa huwa fi zalika yatlubu markaban ila baladi yana nan yana neman abun hawa da zai koma garin su faka rajar rajulun lazi kana aslafahu shi ko mutumin nan da ya bashi bashi sati ya zago sai ya zo bakin kogi yanzu la'alla markaban ji abu bi malihi na jiran wanda za a turo masa ya kawo masa kuɗin sa fa iza bil kashabati allati fiha al mal sai kuwa ga wannan itacen da kuɗin nan yake ciki, fa akaza hali ahli ya gama jira ya jira ya jira sai bai ga mutumin nan ba yace ka kaga mutane an ya ce Allah ne mai shaida wanda ne mai shaida ya mun baki membal na zo na bashi kuɗin nan shikenan zai juya ya ga wannan ita akan ruwa sai ya dauka li ahlihi shi ya dauki ita ne ya kai gida yace to tunda ban samu kuɗi ba bari kai itacen nan ko abinci a yi da shi shine yace hataban ya dauke shi ne a matsayin itacen girki wato da dai kai ainihin gida ma iyalansa yace ah, ina wuri fa akaza hali ya hataban sai ya dauke ta a matsayin itacen da zai kai gida ma matan su sai girki falan ma kasar hada ya karya ta wajada al mala was sahifata sai samu kudin nan da takarda a rubuce zuwa ga wani ga wani ga wani sun maqadima ar-rajulu alladhi kana tasallafa min da wani sati ya dawo sai mutumin nan ya zo fa ataku bi alf dinarin ya sake zuwa da wani dinari tugu wa qala sai yace masa wallahi ma zaltu jahidan fi talabi markaban yace ai yi ta neman abun hawa ne ban samu ba la atiyaka bi malika dan zo maka da kuɗin ka wa ma wajadtu markaban ban samu ba qabla alladhi ataitu fi sai a wannan abun hawan nan qala hal kunta ba'asta ilayya bi shay yace amma baka turo min da wani abu ba qala lam ukhbiruka anni lam ajid markaban ni kan ba na ce maka ban samu abun hawa ba qabla hadha alladhi ji'ta bi in ba yanzu da ka gani ba qala fa inna allaha qad adda anka alladhi ba'asta bi. yace to Allah ya biya maka abin da ka turo da shi yanda ka saka Allah ya kawo mu ba kashabati a cikin cikin itace ban sarrafa bi alfi shida ka tafi da wannan dubunka da ka zo da shi ni kan na riga na samu wannan da karba to kaga wannan shine cikakken amana ce wato kiyaye amana daga wanda ya karba da wanda ya bayar domin dukansu sun kiyaye amana wancan ya kiyaye amana Allah maɗaukakin sarki ya isar masa da abin da yake buri saboda ya yi abinsa tsakani da Allah ya yi shi domin neman yardan Allah kuma ya yarda da Allah domin ya yi abin nan da sunansa yau za ka zo ka yi magana komai da sunan Allah amma aka baka magana ya riga ya lalace in ka tafi sai dai a da 'yan sanda su nemo kuma da Allah nan karin ka bayani ba san girman sa kaga wannan da yayi da Allah a ransa saboda wa'adin da aka yi ya riga ya cika kuma ba yanda za a yi ya gaya ma mutumin nan sai kawai ya sa kuma ya tura kuma ranan da ya dawo ya samu abin hawa ya sake ɗauko wannan kuɗin ya dawo da shi yanzu wancan shi ma ba domin adali ba ne sai ya karba ya haɗa dubu biyu to yanzu jama'a billahi laji karba dai ai ko da wasa ma dai karba ina ma dai gwada maka ya ga wani itace amma haka sai ce koma da dubinka ai wanda ka turo da shi Allah ya kawo kuma na samu saboda dukkan su zuciyarsu yana jare dukkan su sun yi abin su tsakani da Allah to haka lamarin yake ku wanda yayi abu don Allah to sai Allah madaukakin sarki ya taimake shi in mutum ya bar wani abu don Allah sai Allah ya canja masa abin da yafi alheri man taraka taraka shay'an lillahi awadahu Allahu khairan min wanda duk ya bar wani abu don Allah sai Allah ya canja mishi abin da ya fi wannan abun alheri matsalar ka kawai rashin gamsuwa da ubangiji a cikin ranka da da ka yadda cewa Allah zai iya yin ma abu kaza da ka sha mamaki wallahi cikin lokaci kaɗan zaka ga Allah ya maka amma in ka yadda da wayonka ne da iya ko wannan ko ciwa ciwa zaka samu abu kaza kana bata maka kanka lokaci saboda haka zaka yi ta kana ganin kaman kana samu kaman kana samu ran da Allah ya rafke ka kana ji kana gani a duniyan ma sai duniya ta maka kunci duyalwa ka rasa kan da zaka sa kanka Allah ya kyauta Allah ya ce wal yaktub bainakum katimun bil adl ay bil qist lallai ne a samu wani mai rubutu ya rubuta da adalci wal haqqi da gaskiya wala yadurru fi kitabatihi ala adin kar ya zalunci wani cikin rubutunsa wala yaktub illa mattafaqu alai kar ya rubuta sai abinda suka yi ittifaki a kansa min gairi ziyadatin wala nuqsanin kar ya rage kar ya kara wala ya abakatibun an yaktuba kama allamahu rahimahullah mai rubutu kare ki rubutawa kamar yadda Allah ya sanar da shi fal yaktub ya rubuta ai wala yamtani'u man ya'rifu alkitabata duk wanda ya iya rubutu an ce rubuta mana kar ya ce ba zai rubuta ba idza su ila an tambaye shi an yaktuba linnas ya rubuta ma mutane wala darurata alaihi fi zalika babu wata lalura akan sa cikin haka fa kama allamahu Allah ma lam yakun ya'lam kamar yadda Allah ya sanar da shi abin da bai sani ba fal ya tasaddaq ala ghairihi to shi ma yayi sadaka da abin da Allah ya sanar da shi ma waninsa mimman la yusinul kitabata ga wanda bai iya rubutu ba wal yaktub ya rubuta masa amma ja fil hadisi inna min as-sadaqati an tu'ina sani'an aw tasna al akhar yana daga cikin sadaka shine ka taimaki wani mai sana'a ko ka kirkiro sana'a ma wanda ba yi da shi idan ka koya ma wani sana'a ka yi sadaka saboda haka wanda ba yi da sana'a ka koya mishi sana'a ko wani mai sana'a ka je ka karfafa shi ka ko ka kara masa experience a wurin sana'arsa duka abin da kai kai sadaka وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه أي وليملل المدين على الكاتب ما في ذمته من الدين lallai ne a yi shifta wanda ake bin sa bashi wato wanda yake bin bashi ya yi shifta akan mai rubutu cikin bashin nan ya rubuta wal yattaqillah fi zalika ya ji tsoron Allah cikin haka wala yabqas minhu shay'an kar ya tauye komai a ciki ai la min minhu shay'an kar ya rage abin da ake bin sa bashi ya tabbatar ga abin da ya faɗa haka ayin kana alladhi alayhi alaihi alhaqqu safihan idan wanda hakkin nan yake kansa wawa ne ai mahjuran alaihi an masa hajaru an hana shi taba kudin sa bi tabzirin saboda kare almubazzaranci wa nahwihi aw da'ifan ko karamin yaro ne sagiran karami ne aw majanunan ko mahaukaci aw la yastati wa an yumilla kuwa ko kuma shi ba zai iya shiftan abin da aka karba ba in ma li ayyin ko saboda shi dolo ne aw jahalin ko jahili ne bi mawdi'i sawabi zalika min khatihi ba zai iya gane daidai ba da rashin daidai falyum lil waliyyi bil adli asam samu wanda yake kula da shi ya yi masa shiftan nan da abinci mustashidu shahidaini min rijalikum ku nemi masu shaida mutum biyu a cikin mazajen ku amrun bil ishadi ma al kitabati li ziyarati tawsifa an ce a samo shaidu ne bayan an rubuta dan a ƙara tabbatar da wannan zancen na karɓi kuɗi dubu ɗari a wurinka miliyan ɗaya a wurinka to eh an rubuta ranan kaza ga watan kaza ni wane wane na karɓi miliyan ɗaya zan dawo da shi ranan kaza idan Allah ya kai ina shaidu ga suna ku zo wane ne shaida wane ne shaida ga sa hannun mai karɓa ga sa hannun mai bayarwa ga sa hannun shaidu dan a ƙara tabbatar da abin kar wani ya zo ya yi kokonto a ciki in lam yakuna rajulaini in ba a samu maza biyu ba fa rajulun wa imra'atani a samu namiji daya da mata guda biyu hadha inna ma yakunu fil amwali wannan hakan na kasancewa ne cikin dukiya wa ma yaksudu bihi mala da abinda aka nufaci dukiya da shi wa inna ma uqimatul mar'atani an ce mata biyu su tsaya ne maqamar rajuli a matsayin namiji guda daya linu qusani aqlil mar'ati saboda akwai tawaya game da hankalin mace عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال daga abu huraira annabi ce ya ma'asharan nisa'i tasaddaqna ya kuta ran mata ku rinka yawan sadaka wa aksirna istighfara ku yawaita istighfari fa inni ra'aytu kunna aksara na nar naga ku mata kuna da yawa a wuta fa qalat imra'atun minhunna jazla wata mace ta tashi ta yi magana ta ce wa malana ya rasulullah me ya faru kuma ya manzon Allah aksara ahlin nar muka fi yawa a wuta qala tuksirna la'ana kuna yawan tsinuwa wa takfurna al-ashira kuna kafircewa ma ni'iman da mazajen ku suke mu. to gashi ma lokaci yayi za mu tsaya na abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu ladansa abinda muka yi shi bisa kuskure ubangiji ya fi mana Allah ya sa mu tarayya cikin lada sai gobe za mu karasa insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa